بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال بعض الأشاك أولو الإفة والسيانة إفوا تشرفوا وأشكوا تذفروا وقيل لبعض الأشاك ما كنت تثنأ لو ذكرت بمن تهوى فقال كنت أمتع طرفي بوجهه وأروه كلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أسير بكبه الفئل إلى ما ينقض أحده ثم أنشد أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من أشاكه كالماء في يد سائم يلتزه ظمأ فيصبر عن لذيذ اللذيذ مذاكه وقال إسحاق بن إبراهيم <clears throat> أرواه الأشاكي أطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا الإشك والهوى لبطل نئيم الدنيا وقال آخر الإشك للأرواح بمنزلة الجزاء للأبدان إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك وفي ذلك قيل قليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نئيم ليس فيه حبيب وذكر قرائطي عن أبي غسان قال مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول وحويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل الكذيب النائم فسألها أحرة أنت أم مملوكة قالت بل مملوكة فقال من هواك فتلكأت فأقسم عليها فقالت وعلى التي لئب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم ابن جعفر ابن أبي طالب وقال هؤلاء فتن الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم وجاءت إلى عثمان بن عفان جارية تستدعي على رجل من الأنصار فقال لها عثمان ما قصتك فقالت كلبت يا أمير المؤمنين بابن أخيه فما أنفق أرائيه فقال عثمان إما أن تحبها إلى ابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي فقال أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يعبى له دينه وإفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام وهذا وهذا كإشك السلف الكرام والأئمة الأعلام فهذا عبيد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أشك حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه وعد ظالما من لامه ومن شعره كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم ولومهم ظلم فنم عليك الكاشفون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد على يا ربما كذب الزعم وهذا عمر بن عبد العزيز إشكه لجارية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأته مشهور وكانت جارية بارئة الجمال وكان مؤجبا بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تحبها له فتعبه ولم تزل الجارية في نفس عمر فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت موجبا بجاريتي فلانة وسألتها فأبيت عليك والآن فقد طابت نفسي لك بها فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال أجلي بها علي فلما أدخلتها علي ازداد بها أجبا وقال لها ألقي ثيابك ففعلت ثم قال لها على رسلك أكبريني لمن كنت ومن أين سرت لفاطمة فقالت أجرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في ركيك ذلك العامل قالت فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة قال وما فعل ذلك العامل قالت حلك قال وهل ترك ولدا قالت نعم قال فما حالهم قالت سيئة فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه ثم أمر بالجارية فدفئت إليه ثم قال له إياك وإياها فلعل أباك قد علم بها فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين قال لا حاجة لي بها قال فابتعها مني قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين, وج أين وجدك بي يا أمير المؤمنين قال على حاله وقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رضي الله عنه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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملتاك سادواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي مدبو لكي ننقوف القورة أتشكين غلنك تنه a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha biyu ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan uku miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi نا الإمام العلامة <clears throat> أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشيل درس من أريد أربعين الشدة شكون وانا للتافي أجير درس مو ونشيل نا أري أكد أشرين دبيو آه، كافم مشغاء أكوي <clears throat> استنبوي لذا ما أنسى akwai wanda ya tambaya game da matarsa cewa rashin jituwa ta shiga tsakaninsa da matarsa ah, wanda har ta kai ta tafi gidan mahaifinta ba tare da izininsa ba to daidai can domin su sasanta kuma sai suka kara hargitsewa a can to daga baya sai yake gaya mata cewa kada ta koma gidansa ba tare da izininsa ba in kuwa har ta koma to bakin aurenta to bayan sun yi haka sai eh, ta je gidan iyayensa ta faɗawa wa mahaifiyarsa abinda ya faru tsakaninsu sai mahaifiyarsa ta ce mata ta koma ba komai za ta yi magana da shi ko ta yi magana da shi kuma ya ce ta koma alhalin kuma ba ta yi magana da shi ba ita kuma sai ta koma to yanzu shi ne eh, yake tambayar to ya matsayin aurensu kuma saki ɗaya ne ya rage tsakaninsu da ita sannan kuma ga 'ya'ya a tsakaninsu to na farko ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta saki uku ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya hasa uku ba don komai ba saboda a yi taka tsantsan wajen zartar da saki kuma dan a kiyaye rushewar gida da rushewar iyali ba a yadda mutum ya dunkula ya yi su lokaci guda ba ko a kalma guda daya domin wannan zai jawo masa nadama wacce zai daɗe a rayuwarsa bai fita daga cikinta ba to wani lokaci mutane suna wato ba wa su dama ya yi jayi a kansu yana da kyau mutum ya yi kokari shi ya fi karfin fushinsa ba ya bari fushinsa ya fi karfinsa ba shi yanzu wani yana tambayar gashi ya yi saki ɗaya ya yi saki biyu saura ɗaya sannan wani abu ya faru tsakaninsa da ita sannan kuma ya yi wannan magana wacce tana iya ta zama saki ne shi ya sa mayar mutu yake tambaya in har ta koma gidansa ba da izininsa ba to a bakin aurenta kuma gashi ta koma ba da izininsa ba to shi wannan saki wanda aka wato jingina shi da wani sharaɗi maganar da yawa daga cikin malamai su suna ganin matukar sharaɗin ya samu shike na suke ya tabbata wannan ne maganar yawancin malamai amma daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ana la'akari ne da niyyar mai magana mai ya niyyata mai ya kudurta lokacin da yake maganarsa yayin da ya faɗi wannan maganar shin har zuci sakin yake nufi ya yi mata ko ku a kawai barazana ce irin barazanan nan ce amma a zuciyarsa ba saki yayi niyya ba to suka ce idan sakin ya yi niyya har zuci yayin da zai ce in kika fita a bakin aurenki ko in kika dawo a bakin aurenki ko in kika yi kaza a bakin aurenki har zuci yana nufin a bakin auren nata ma'ana saki to wannan babu ko shakka saki ne wannan lil ijma' idan har ya yi niyyar saki kuma ya faɗi wani sharaɗi kuma sharaɗin ya tabbata to ta saki suka ce amma idan ya zanto ba sakin ya yi niyya ba razana ta yi niyya tsorata ta yi niyyar yi ce in kika saki kika fita ba na nan a bakin aurenki yana nufin ya hana ta fita ne ba yana nufin ya sake ta ba idan ta fita to suka ce in ta fita ba za a yi masa hukuncin kisa ba namal a'malu bin afwan ba za a yi masa hukuncin shika ba innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa saboda haka niyyar sa ana ita ta bi shi in ba ta kinye niyya ba to ba za ta zama sakakkiya ba wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah cewa ana komawa ga niyyar tunda ba saki ne tarihi ba ba saki ne karara ba shi saki karara ba bukatar sai ka sai ka faɗi niyyarka yayin da mutum ya ce wa matarsa na saki to anan ba a cewa mai kai niyya saboda wannan saki ne sari amma idan saki ne wanda yake ba karara ba zai iya ɗaukan ma'anar saki zai kuma iya ɗaukan wata ma'anar ta biyu kamar irin wannan zai iya ɗaukan ma'anar saki zai iya ɗaukan ma'anar barazana tsoratarwa to anan ana tambaya sai ya tantance manufarsa kaga anan al'amarin zai koma ga tsoronsa da Allah ne kai mai ba shi fatawa ba za ka iya sanin gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba tun da wani abu ne da ya shafi niyyarsa ya shafi zuciyarsa da kuma wannan Allah ne yake tsinkaye da abin da yake cikin zuciya to in yayin da shi mai wannan maganar ya ce in ta koma gidansa ba da izininsa ba a bakin aurenta yana nufin saki sai kuma ta koma ba da izinin nasa ba to wannan a bakin auren nasa yadda ya ce ta saku idan da akwai saki biyu ya zama uku a ga abinda ake gudu kenan idan kuma da ya faɗi haka shi ya sani me yake nufi a ransa ya faɗi haka ne don ya ƙara nuna mata ɓacin ransa game da abinda sai masa to shi shikenan innamal a'malu binniyat to kaga anan mutum ba za ka iya sanin meye niyya ba galibi wanda za ka ga yana rubutowa yana tambayar sakin yake nufi galibi shi ya samu abin ya dame shi to yanzu ta sakon ko ku a'a ya iya ta saku ba kuma yayin da ka ce ba da izini na ba abin da yake zahiri shine ka nemi izininka ko ka ba ta izini amma ba ta nemi izinin mahaifiyarka ba in dai mahaifiyarsa ce ta bashi izini ta kuma koma kaga wannan ba izinin naka bane sai kuma da mun kace ba da izinin ka ba saboda haka wannan abin yana koma zuwa ga abin da ka ulice a ranka yayin da ka furta maganar ka me kake nufi sakin kai nufi ko ku a'a tsauratarwa da razanarwa da nuna fushinka haka ka so kawai ka bayyana mata wannan kai ka san me tsakaninka da Allah kai za ka iya wa kanka hukunci wannan kuma yana tambaya ne game da zakka cewa kudinsa yana juya shi tare da kudin mai gidansa to idan ka tashi lissafi akan yi lissafi gaba daya shi mai gidan nasa zakkarsa tana kamawa cikin sha'aban wato watan sha'aban to shi ma yanzu sun kai nisabi kuma sun shekara daidai to shi shi ma watan sha'aban zai fitar da zakasa koko cikin watan ramadan to ita shi nisabi daga lokacin da kuɗi ya cika nisabi ya kai ya kai munzalin zakka ya kai idarin zakka to daga lokacin ake fara lissafin shekara idan a cikin sha'aban ya kai nisabi to wani sha'aban din ya kama to shi kenan lokacin zakarsa ya yi in kuma a cikin ramadan ne ya kai nisabi to in wani ramadan din ya zagayo to lokacin zakarsa ya yi saboda ka daga lokacin da ya cika nisabi wato ya kai gwargwadon yadda za a fitar masa da zakka to daga lokacin ake fara lissafi in wannan lokacin ya sake zagayowa to lokacin zakkar wannan dukiyar ta yi ita zakka an yadda a gabato da ita wato a gaggauta a gaggauto kafin lokacinta wato kamar ya zanto zakar ka za ta kama a cikin shawwal lokacin fitar da zakar ka kenan sai ka ga cewa mutane suna da bukata a cikin ramadan kai ma kuma kana so ka samu falalar sadaka a cikin ramadan sai ka jawo da ita baya kaga ka rage wata ɗaya daga lokacin nisa abin nan hawala na abin nan cikar shekararta ka rage wata ɗaya to kaga nan amfanin ga shi wanda za ka bani ba amfanin kanka ba na akwai amfanin ka na kaga ka samu wata falala amma dai a cikin wannan dukiyar amfanin shi wanda zai karba ne don haka ka dawo ka jin ka gaggauto masa da alkhairin da za ba bashi maimakon ka jinkirta masa sai bayan wata ɗaya nan ka taimake shi to nan shari'a ba ta hana ba ta yadda ka jawo da ka kafin lokacin ba da ita yayi ana iya jawo ta bayar da ita kafin lokacinta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakar al-abbas na shekara biyu kaga an ce an karbi zakar shekara biyu ma'ana an karbi zakka kafin lokacinta an karbi ta shekarar kuma aka ce ba da ta shekarar da za ta zo nan gaba Aga an gaggauto ta da wajen shekara guda to malamai suka ce wannan ya halatta saboda zai amfanar da su wanda za su karbi zakka ne amma jinkirtawar wannan amfanin ka ne ba amfanin su bane kai ka ƙara ɗagawa kanka kafa wataƙila ba ka fitar da zakkar a lokacin ba da wannan kuɗin wata riba ma za ta ƙaru a cikin kuɗinka saɓanin idan ka cire zakkar kaga amfanin ka ne ila akwai wani ciniki da kai in ka jinkirta ba ka fitar da zakar ba za ka iya biyan kuɗin wannan ciniki amma in ka fitar watakila kuɗin su kata sai ka ce bari ka jinkirta har sai ka biya ka karɓo kayan watakila har sai ka sayar sannan ka fitar da zakar kaga anan kanka kake amfanarwa yayin da shi mabukaci yana ne yana jira a ƙone yake jiran wanda zai kawo masa ɗauki yake sai ka zo za ka kai ne za ka masa daukin sai ka ce a'a ci gaba da zama a konarka sai sai bayan wata ɗaya zan kawo maka ɗauki to kaga wannan baka taimake shi ba suka ce anan baya halatta saboda ka in zarkarka a cikin sha'aban ta kama to baya halatta ka mai da ita ramadan ka ce za ka ƙara wata ɗaya ka jawo ta gaba ta dawo ramadan in ka isa saboda ka sai ka bada ta shekara biyu ma in kana ga kana son ramadan din sai ka bari in ramadan din ya zo sai ka ce bari in kawo ta shekara mai zuwa yanzu in yi ta yanzu to kaga anan kai mijinta eh shikenan ta dawo ramadan ah akwai wanda shi kuma yana tambaya ne game da matasa masu sallar dare da lasifika a cikin watan ramadan watan ramadan wata ne na alkur'ani wata ne da duk hankali yake komawa ga karatun alkur'ani saboda cikinsa aka saukar da alkur'ani shaharar ramadana da zai unzila fihi alkur'ani cikinsa aka saukar da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam duk a ramadan jibril yakan sauko su yi bita alkur'ani tare da shi duk ramadan jibril yakan zo a yi bita su yi bita alkur'ani tare da manzo sallallahu alaihi wasallam aka shar'anta qiyamul layli wanda an san qiyamul layli da karatun alkur'ani yake yi tashi cikin dare a yi sallah man kama ramadana imanin wa ihtisaban gofira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai neman lada to za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa sauraka alkur'ani wato ramadan watan alkur'ani ne sallar dare mutum yakan iya yin ta shi kadai yakan iya yin ta kuma cikin jam'i duka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yi sallar dare shi kadai yi ta kuma cikin jami'i kuma aka ce jami'i yana fara da mutum biyu abinda ya sama a ramadan yi ta wasu kwanaki hudu daga baya ya dakata ya daina fitowa ya kuma gaya wa sahabbansa ya yi haka ne gudun kada a farlanta musu amma a gidansa ma wani lokaci yakan yi tare da akwai sanda ya yi sallar dare tare da abdullahi dan abbas akwai sanda ya yi sallar dare a ramadan tare da huzaifa ibn yaman wannan duk jam'i ne saboda sallar dare akan iya yin ta kakan iya yin ta kai daya kakan iya yin ta jam'i to a da can lokacin da suke yin sallar dinsa na dare babu amsa kuwa irin yanzu da ake da ita duk masallaci akwai duk kankanta sa akwai akwai amsakuwa akwai lasfikoki da suke ƙara murya a da can babu wannan kaga wacce wata matsala ce da babu maganar a tattauna ta ya halatta ko bai halatta ba illa iyaka dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa zuwa ya ga wasu suna kiyamun laili wasu sun daga murya wasu abin da annabi ya ce ku sassauta murya ku kada ku daga wa junan ku murya za ta jaru bil qur'ani ba'dukum ala ba'd kada ku daga junan ku domin kana daga miliya wancan ma daga miliya wancan ma daga miliya sai karatun ya fita sassarke muku ku kasa samun nutsuwa wajen karatun ku to duk abin da zaka yi tsakaninka da Allah ko kai da wasu kuke yi to ku yi abin da za ku jiyar da kanku wannan shine al'asar shine asali ku iya da ku da abin ya shafa ku ji ba sai duk duniya ta ji mai kuke yi saboda ka in kuna yin kiyamun layl ko uku ko hudu sahu ɗaya sahu biyu a cikin masallaci kaga wannan ku kadai sallan nan ta shafa a lokacin da kuke yin ta ba buƙatar sa amsa kowa duk unguwa kowa sai ya ji kuna sallah kanan ku kaɗai su kuke sallar ku haka ku yi abin da iyakan ku kaɗai za ku je da kanku ta yiwu ya zanto masallaci ne babba akwai buƙatar amsa kowa cikin masallacin dan saboda wanda suke can baya su ji abin da liman yake ciki to kaga nan ma babu ba ba laifi a samu amsa ko cikin masallaci da da dukkan wanda suke cikin masallacin za su bukata ta yiwu masallacin ya cika har ya kai waje akwai mutane da suke bin sallah kamar yadda yanzu aka gani yawancin masallatai musamman manyan masallatai mutane sukan cika su a tahajjudi da sallar tarawihi wanda yana daga cikin abubuwa masu kyau fitowar jama'a su sallar dare sama a wannan wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan tsayawa a cikin sa musamman a goman karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ba da wani karfafawa ta musamman tsayawa a cikin dare to mutane sukan fito har su kai ga sun yawa har waje to kaga anan ka cikin masallaci kadai ba za ta wadatar ba dole a kai ga wanda suke su ma waje to su ma sai a samu fikokin da za su ba da wannan iya wannan bukatar sauraka in ya zanto masallaci iya cikinsa ne ake sallah kaga ba bukatar sai an kunna fikun waje iya na ciki suke nan in akwai bukatar a kunna na waje saboda akwai wasu da suke zama a waje ba su samu kuri a ciki ba to sai a kunna waɗanda bukatar take akwai na su kada ya zanto dai an yi abin da za a shiga haƙoƙin wasu mutane wanda su watakila ko su suna yin tasu a gida tunda ba zuwa masallacin ai da kai ba wai dole ba ne idan kana iya yin kai kadai a gida to wannan yana da kyau imamu malik yana cewa wannan shine a adalu shi ya fi ma ka yi sallar ka a gida so sallar na fila a gida ta da a akan a masallaci wannan idan mutum zai iya yin ta shi kadai a gida duk da cewa akwai wasu malamai da suke ganin kamar tarawihi ya kamata ta zanto a masallaci ne alhafiz al'ala'i yana da risala kan wannan inda yake fifita sallatar ta a cikin masallaci sama da sallarta a gida to amma dai malamai suna da maganar cewa wanda zai a gida din ma yafi in har zai iya yi in kuma zai iya yi ba to ya zo cikin jama'a ko zo masallaci ayi da shi yafi to kaga idan akwai wanda suke yi a gida akwai buƙatar kada a yi abinda su kuma zai hana musu tasu sallar idan zanto za a daga sautin da har zai kai gare su su suna kiyamun laili ka hana su tasu kiyamun laili wataƙila akwai waɗanda suke bacci ko saboda larura ko yara ƙanana ko marasa lafiya ko wanda ya tafiya ya dawo a gajiye yana son hutawa wani abu dai da zai iya bujirowa da zai sa mutum ya buƙaci bacci in ya zanto za a hana shi wannan baccin kada shi ma ba daidai ba ne saboda ba daidai ba ne kai wajen ka bauta wa Allah kuma ka shiga hakkin wani saboda haka kowace bukata dai ana yin ta gwargwadon ita bukata kada a ƙetare bukata ta zanto akwai cutarwa akwai matalatan da cikinsu ma baya cika a cikin ma baya cika to kaga wannan ba bukatar a buɗe sifikoki gaba ɗaya wataƙila ma sai su yi sallar a cikin ma ba su sifika kuma ta wadatar kaga wannan buɗe sifika a nan kuma ya zanto kamar suna sanarwa mutane addinin su ne amma idan akwai buƙatar haka kuma zai zanto akwai ƙarancin cutarwa wannan babu komai mu mu karatun karatun al-qayyim idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe ibn al-qayyim ya ɗauko wata magana amma a bakin waɗanda suke yi masa togaciya al-mu'taridun waɗanda suke masa togaciya tunda yana magana akan wato tsananin soyayya ko makauniyar soyayya ko mutuwar soyayya yana faɗar rashin amfaninta da cututtukan da ke cikinta da damuwar da take jefa mutum ya ce to amma wani na iya zuwa ya ce kana ta faɗar cututtuka da rashin amfani da yake cikin soyayya don me ba za ka faɗi kuma amfanin da ke ciki ba don me ba za ka faɗi wasu abubuwa masu kyau ba da soyayyar ta ƙunsa to wanda shi ne sai suka shiga zano irin abubuwa masu kyau ko hujjoji waɗanda za su tabbatar da cewa ba duka soyayya ba ce take abin suka abin koshi don mutum ya kamu da ciwon so to ba laifi ya yi ba in dai ba ya kai shi da fadawa cikin saɓan Allah ba don haka dan menene ibnul qayyim ba za ka yi magana akan wannan bangare ba sai ka rufe ido kai ta magana akan ɓangaren suka suka suka to muka ce tun daga nan da muka fara karatun har zuwa wasu shafuka masu yawa ibn qayyim zai yi ta koro maganganun ne kafin ya zo ya ba su ansa tun wancan karatun muka ce to yanzu duk maganganun da za mu shiga maganganun yan hamayya ne masu hamayya da magana ta ne hujjojin da suke bashi ne shi kuma daga baya zai zo ya bi hujjojin nan ɗaya bayan ɗaya domin ya ba su ansa a kai sauraka yanzu za mu ci gaba da jin hujjojin su waɗannan 'yan hamayya waɗanda suke cewa abinda ibn al-qayyim yake faɗa dinnan akwai wani ɓangare da bai faɗe shi ba to shi da suke kawo maganganun wasu magabata wasu malamai wasu marubuta waɗanda suka yi magana akan amfanin soyayya to shi ne ke wa ƙala ba'adul fi ulul iffati wa siyana wani daga cikin waɗanda suka kamu da cuta da soyayya kuma ɗaya daga cikin masu kame kai da kiyaye mutunci ɗaya daga cikin wanda suka kame kansu da kiyaye mutuncinsu ga abin da yake cewa wa shaku ta zurufu ku kame kanku za ku yi mutunci ku kame kanku ku kame kanku sai ku samu ɗaukaka ku kama mutuncin ku sai ku samu mutunci wa ta tazrufu sannan ku yi soyayya ku kamu da soyayya za ku wato hankalinku zai karu za ku samu daɗuwar hankali to kaga wannan a matsayin hujja ce ta cewa ba duka soyayya take abin kushe ba wannan maganar ana jingina ta ga wani daga cikin sarakunan daular banul abbas wanda shine abdullahi bin tahir abdullahi bin tahir yana da cikin sarakunan khurasan a lokacin daular al'abbasiyya an ce shi wannan masaraki shi ne yake faɗar wannan magana wakila da ba'adul ushaq wani daga cikin masu wato cutar so ake cewa da shi ma kunta tasna'u laura, farta, biman tahwa inda zaka samu nasarar samun wadda kake so ko wanda kake so me za ka yi da za ka yi nasarar samunsa faƙala sai ce kuntu umarti otarfi bi wajhihi zan jiyar da wato zan jiyar da ido na daɗi da kallon fuskarsa zan jiyar da idonuwa na daɗi da kallon fuskarsa abinda bahaushe kita zan kashe ƙwarƙwatar idona sannan wa'urawar kalbi bi zikrihi wa hadisi zan samarwa da zuciyata hutu da ambatansa da kuma zancensa wato zan saurari maganganunsa wanda za ta samar min da hutu a zuciyata wa asturu minhu ma la yuhibbu kashfahu zan boye masa abin da baya san a bayyana wato dukkan wani abu nashi da baya san a sani zan rufa masa asiri in boye masa wala asiru bi qulhul fi'li ila ma yanqudu ahdahu ba zan yi mummunan aikin da zai warware alkawari na da shi ba in mun yi alkawari da shi to ba zan zo da wani mummunan aikin da zai warware wannan alkawarin da ke tsakanina da shi ba zai yi kokarin in tsara alkawari in kiyaye alkawari in kiyaye mutuncinsa sun ma'an shada sannan sai rera waɗannan baitocin أخلو به فأعفه, عند فأعفه عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه كالماء في يد سائم يلتذه ظما فيصبر عن لذيذ مذاقه اخلو به زن كديت دشي دغني سي شي اما فاعف عنه تكرما saboda mutunci sai in kame mutunci na ba zan wato yin wani abin da zai taba mutunci na ba duk da gani sai shi khawfan diyanati kuma ba don kuma ina jin tsoron Allah ne tsoro na addini ba wani nake tsoro ba ko nake gudun kada a ganni ko a kama ni a'a tsoron Allah ne zai sa in yi haka lastu min ushati har an zan kamar ma bana daga cikin masoyansa kamar ma ban kamu da cutar san shi ba wato zan kawar da kai gani gashi amma kuma ba zan nuna masa wani abu na cewa na kamu da cutar san shi ba duk da gane daga shi daga ne sai shi saboda kare mutunci da tsare addini kalma'i sai misali yace kalma'i fi yadi sa'ibin yaltazuhu zama kamar ruwan da yake hannun mai azumi wanda ya kishirwa ta kama shi da zai ji daɗin shan ruwan nan mai azumin da yake cikin kishi da in ya sha ruwan nan sa zai ji amma kuma gashi a hannunsa sai ya yi haƙuri ya kisha fa ya sabiru allazizi sai ya haƙuri ya kishan ya ƙi ɗanɗanan daddaɗin ruwan nan saboda mai saboda tsoron Allah da kuma kiyaye addininsa da mutuncinsa to haka za mu zama da wanda nake so ko da mun kaɗai ka da shi wato wanda yana nuna maka suna so su ce ga wasu sun kamu da cutar so ɗin amma cutar so ɗin ba su bari ta ɓata su ba ko ta yi rinjaye a kan zuciyarsu ko ta jefa su cikin halaka duk da suna tsananin san abin da suke so amma kuma suna kokarin kyara mutuncin su to kamar su yana cewa ibn al-qayyim to dan menene irin wannan ba za ka faɗi su ba sai dai kai ta faɗar masu laifi wa qala ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim wani malami ne malamin adabin larabci ne ba wai malamin addini ba don ba ma musulmi bane kirista ne mawaƙi ne mashuri tun a cikin ƙarni na uku ya rasu a shekara ta 235 mutumin mosul ne mosul can arewacin iraki to kirista ne ma ba musulmi ba ne ya shahara da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙensa don akwai ɗaba'ar da suka zaci cewa ishaq ibn ibrahim ibn rahuya ne إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي الحنبلي وأن ببن مالم هديثي ني ببن مالم فقه أبوكين الإمام أحمد بن حنبل توشي ما سنشي إسحاق ابن إبراهيم سيسوك ذاتي ما قنا التاشي وأنا انت إسحاق آه، ابن إبراهيم الموصلي آه، ال ال ال الأديب المغني تويكي تيوى وأرواح الإشاق عطرة اللطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم ا وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا يكتشي ورايكا مسويا رايكا نما سو كنشي توساتا sannan gangajikinsu kuma shafal-shafal take mara nauyi sannan nuzhatuhumul mu'anasa shakatawa su shine ɗaya kewar da ke faruwa tsakanin su to ɗebe kewar da ke tsakanin ita ce shakatawa su wa kalamuhum zancen su kuma yuhyi mawatar qulubi yana raya matattun zukata wa yazidu fil uqul yana ƙara hankula wa laula al ba dan soyayya ba walhawa da su yi na'imud duniya da jin daɗin duniya ma ya rushe to wannan ma ita ma magana ce da suke ganin cewa tana kan layi kuma ana sifa ka sifa ce ta soyayya duk da soyayya ce da ta yi tsanani har ta kai matakin ishku bege to ana ganin wannan bege bege ne wanda yake zai taimaki gangar jiki zai taimaki zuciya zai sa a samu shakatawa tsakanin masoya wannan maganar ta shi wannan ibrahim al-musuli da cewa wannan ba musulmi ba ne wa akhar wani kuma yace al-ishqu lil arwahi bi manzilati al-ghiza'i lil wato bege ga wani yace bege ga rayuka kamar abinci ne ga gangar jiki wato ruhi yana buƙatar samun soyayya kamar yadda gangar jiki yake buƙatar abincin da zai ci abin da yake rike ruhi shine soyayya kamar yadda abin da yake rike gangar jiki shine abinci in tarakahu in taraktahu darraka in ka soyayya ko ka bar abinci sai ya cutar da kai barin nasa wato in ka daina cin abinci sai ka cutu wa in aktarta minhu qatalaka in kuma ka ci yayi oba yayi oba to yakan iya kashe ma kakan iya mutuwa saboda ka ci abinci fiye da kima to haka ita ma soyayyar take in babu ita ka cutu in ta yawa kuma ka halaka kanka wa fi zalika qila akan haka ne wani yake cewa khalidayya innal hubba fihi ladhadatun wa fihi shiqa'un da'iman wa kurubun خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير سبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب في خليلي يا كو أبو كينا كو بيو إن الحب فيه لذاذة أكوي دائي جكين سويا وفيه شقاء دائم أكوي وهلا تن تابنا وهلا مدومة أكوي وهلا تكو يوشي أتكين سويا وكروب أكوي bakin ciki damuwa iri-iri a cikinsa ala za ka ma aishi na tsibu bai gairi a bisa da hakan rayuwa ba za ta yi ba soyayya wala aisha illa bil habibi ya tsibu babu wata rayuwa da take daɗi babu masoyi a cikinta wala khaira fi duniya bi ghairi sababatin babu alheri ga duniya babu soyayya a cikinta wala fi na'imin laysa fi habibu babu alkhairi ga ni'imar da babu masoyi a cikinta saboda haka duk wannan suka ce hujja ce da take nuna cewa soyayya tana da amfani ko da kuwa za ta kai matakin al'ishku tsananin bege wannan ba zai cutar ba matukar dai mai yin wannan tsananin bege zai kokarin ya danna zuciyarsa kuma ma idan da babu irin wannan soyayyar ma rayuwa ba za ta yi daɗi ba wata ni'ima ma in babu soyayya a cikinta to wannan ni'imar ba ta da wani amfani kuma ba ni'ima ba ce to waɗannan maganganu me yasa كي ابن القيم دبك كاوما baka وذكر الخرائط عن أبي غسان قال مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية, بجارية وهي تقول وهويته من قبل قطع, قطع تمائمه متمايسا مثل القضيب النائم أنكم يسكتي الخرائط wani malami ne malamin hadisi ne yana da littafin i'tilalul qulub a cikin littafin i'tilalul qulub ya kawo wannan kissar ya kawo wannan kissar daga Ali ibn al-Arabi shi kuma daga Abu Ghassan an-Nahdi Abu Ghassan an-Nahdi yake cewa sayyidina Abubakar ya wuce wata kuyanga sai ya ji tana cewa wa tuhu na so shi tun ina karama ana samun laya a wuya kafin a daina samun laya a wuya mutamayisan da kazibin na'ibi ina rangwada kamar alkazib kamar karan da yake mai laushi karan da yake mai laushi yana tattan kwaruwa to haka lokacin ina yarinya karama na soshi tun ma ban zanto wata mai wayo ba Fasa Alaha, sai abubakar siddiq ya tambaye ta a hurratin a hurratun anti am mamluka ke mai wannan magana ke magana kin so wani kin kina wai ki ya ce ko kuwa baiwa ce qalat bal mamluka ta ce a ni baiwa ce qala man hawaki wane ne kika so wane ne wanda kika so shi tun kina karama fatalakka'at sai ta rika inda inda ta kasa magana fa aqsama alaiha sai mata rantsuwa wallahi sai ta faɗi waye fa qalat sai ta ce wa ana allati la'iba al-hawa bi fuadiha qutilat bi hubbi muhammad ibn al yace ni ce wanda soyayya ta yi wasa da zuciyarta qutilat wadda aka kashe ta da san muhammadu dan al fashtaraha min maulaha sai ya saye ta daga mai gidanta ka ce bai wace sai ya kira mai gidanta ya saye ta wa ba'atha biha ila Muhammad ibn al-Qasim ibn Ja'far ibn Abi Talib sai ya aika ta zuwa ga wannan da take so ta zama bai wasa ta zama sadakarsa shine Muhammadu dan al-Qasim dan Ja'far dan Abu Talib wa qala yace ha'ula'i fitanir rijal shi waɗannan mata sune fitinar maza wa kam wallahi kad mata bihinna karimun wallahi da yawa mutum mai girma madi daraja ya mutu saboda su wa aqiba bihinna salimun mutum lafiyayye ya zama mara lafiya saboda su to wannan kissar al ya kawo ta ta hanyar abi gassan nahdi shi kuma yace marra abubakar abu gassan nahdi shine malik ibn isma'il malik ibn isma'il shine abu gassan nahdi ya rasu shekara ta 219 kaga tsakaninsa da sayyidina abubakar akwai tazara ba kaɗan ba sayyidina abubakar yaushe rasu shekara ta goma sha biyu bayan hijira shi ko wani shekara ta ɗari biyu da sha tara saura kaga akwai tazara to su waye da waye da waye ya ji labarin a gurin su babu kaga a wajen mu wannan ba karɓaɓɓiyar labari ba ne saboda ka sai na abubakar bai wuce ta gaban wata ba bai ji wata tana cewa kaza ba bai saye ta ba bai bayar da ita ba babu wannan labarin sam to sun kawo shi dai a cikin cewa ga shi sai na abubakar ya ji wata ta kamu da cutar su kuma ya taimake ta bai buɗe mata wuta ba cewa ya za ki jefa kanki cikin halaka kaza kaza kaza sun haka ga wata hujjar mu kai ibnu qayyim mai baka faɗa ba to kafin ma ibnu qayyim ya zo ya bayanin sa wannan kissa bata inganta ba akwai tazara tsakaninta tsakanin mai faɗar labarin da sayyidina abubakar tsakanin malik ibn ismail na hadi abu gassan da kuma sayyidina abubakar sannan abu na biyu wanda zai kara maka nuna zai kara nuna maka rashin ingancin kisar a cewa akwai wani cikin ƴaƴan Ja'far ibn Abi Talib wai sunan shi al ƴaƴan Ja'far ibn Abi Talib babu mai wannan suna al akwai cikin ‘ya'yansa abdullahi akwai muhammad akwai awun su kaɗai ne ‘ya'yansa maza da ake ambata abdullahi bin jafar ibn abi talib muhammad ibn jafar ibn abi talib sannan kuma awun ibn jafar ibn abi talib amma babu wani sunan shi alkasin to kaga wannan shi ma karan kansa lama ce ke nuna cewa mai shirya labarin bai shirya ba وجاءت عثمان ابن عفان جارية suka sake cewa wata kuyanga ta zo wajen usman ibn affan tastad'i ala rajulin min al-ansar tana karar wani mutumin madina wani mutumin madina alamar mutumin madina din mai gidanta ne ita bai wata ce tana karansa fa qala laha usman ma qissatuki sai na usman ya ce da ita me labarin ki faƙala sai ta ce kalifto ya amiral mumini bibni akhihi na kamu da cutar san ɗan ɗan uwansa ɗan ɗan uwansa nake tsananin so fama an fakku ura'ihi ko yaushe cikin sa ido nake a kansa neman ina ya fito ina za ya me yake ci kullun aiki na kenan faƙala lahu usman sai usman ya sa ake nemo mutumin nan sai ya ce da shi ma an ta habaha libni akhika ko dai wannan kuyangar kai ba wa ɗan ɗan uwan nan naka da kake son shi ka ba da shi ka ba ta shi ka ba shi ita kyautarsa ka yi masa kyautarsa da ita au o tsiya ka samana hamin mali in ko ba za ka ba da kyautar ba ni in sai ta biya ka kudinta faƙala sai ya ce ushiruka ya amiral mu'minin an na halahu na sa ka shaida cewa na ba shi ita na kafa ka shaida akan na ba shi ita to wannan ƙasar ita ma haka aka ambace ta ba istinadi ba to ita ma dai cikin hujjojinsu ne na cewa gashi shi sayyidina Usman ya taimaka ma wata kuyanga da ta kamu da san wani har ma yace zai iya sayinta da kuɗin sa ma in ma ba za a bada kyauta ba to dan menene ba za ka kawo irin waɗannan ba ka yi hujja da su ka bambance tsakanin irin al'ishku wato begen da yake cutarwa da wanda kuma ba cutarwa wanda duk abokan hamayya ne suke gaya wa ibn al-qayyim wa nahnu suka ce mu suna nufin su waɗanda abokan hamayya ba wai ibn al-qayyim ba la nunkiru fasad al-ishq alladhi muta'allaquhu fi'l al-fahishati bil ma'shuqi mu ba ma inkarin cewa dukkan wata soyayyar da za ta dawo aikata alfasha da wanda ake so abu ne mara kyau ce ba ma inkarin wannan ba ma inkarin wannan mun yadda wannan abu ne ba kyau ba wa inna mal kalamu rajul al zarif alladhi ya'ba lahu dinuhu wa ifatuhu wa muru'atuhu an yusila ma ما wa وبين Allah mu muna magana ne akan begen da yake mai tsafta da ya samo asali daga mutumin da yake mai hankali wanda addininsa da mutuncinsa da kame kansa da mutuncinsa ba za su bashi ya bata abin da ke tsakaninsa da Allah ba za su bashi ya bata abin da ke tsakaninsa da masoyinsa ta aikata haramun ba wato ba zai bata tsakaninsa da Allah ba ta aikata hanyar aikata haram ba zai bata tsakaninsa da masoyinsa ta aikata mu wannan shi muke magana a kansa wa hadha ka ishqi salafil kiram shi wannan kamar soyayyar da take tsakanin magabata wanda suke manyan mutane wal a'immatul alam da shugabanni na addini manya an samu irin wannan soyayyar a cikinsu to irin wannan muke magana a kansa ya kamata da a ce kai ibnul qayyim ka waware tsakanin wannan da wannan ba kai cakuɗa maganar ba to yadda za a fahimci duk wani soyayya in ta faru tsakanin wani da wani to an samu matsala ya kamata da sai ka kawo irin wannan bayanan فهذا عبيد الله سكتي قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة إيه لك تكن من يمن يما لمي بقوي نفكه دا أكي جي دسو أمدينة أزامنا سو سو بقوي دا أكي جي دسو دباب كمسو أجرم مدينة أزامنا سو قاشي أشيطة ياسو وتا حتى اشتهر أمره هر الأمر زي شهر عكا تنشد ونم ولم ينكر عليه ba wanda ya zo ya masa inkari ya nuna ba daidai yake yi ba wa udda zaliman man lamahu aka ce ma wanda zai zarge shi akan wannan abu da ya kamu da shi ya zalunce shi wa min shi'rihi suka ce daga cikin waƙoƙinsa da ake danganta mata yana cewa ka tamtal hawa hatta a bikal katmu wala maka aqwamun wa lawmuhum zulmu فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم فأصبح كالنهدي إذ مات حسرة على إثر جند أو كمن شفه سقم تجنب إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم ana jingina masa waɗannan baitoci kamar da ke cikin littafin al'amali da littafin masari wa yana cewa ka tamtal hawa hatta a zarra duka alkatmu ka ɓoye soyayyar ka har wannan ɓoyewar da kai ta rika cutar da kai ta cutar da kai wala maka akwamun wasu masu karka zarginka me yasa ka jefa kanka cikin irin wannan walau muhimmu zulmu zargin nan nasu shine zalunci dan me za su yi masa wannan zargi fadan ma alaihi alkashihuna masu gulma da kunji kunji su karɓi gulmarsa wa qablahum alayka alhawa ma kafin su su yi ka da kunji kunjinka ai soyayyar da ya fada cikin ta ma ta yi wannan law fa'ulkatu katmu da koya soyayyar ya amfane shi bai amfane shi da komai ba bai hana yan kunji kunji su ta surutu ba ta ce ce ku ce a kansa ya maɗi da shi akwai akwai a watan wayar lauyan fa'un nan mu maimakon katmu فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند سكوى يقري كمرأة النهدي النهدي شين عبد الله بن عجلان النهدي ما تنسى إتشي هندو سبو لرشن تا da ya yi tsananin soyayya da ya shiga cikinsu kuma yake tsakaninsu shi ma ya halaka a dalilin rashinta to shi ne ce fa asbahta kawaye gari kan nahdi kamar wannan nahdi shi ne abdullahi ibn ajlan ala izma ta hasratan wanda ya mutu saboda bakin ciki ala isri hindin bayan mutuwar hindu matarsa kai ma kawaye gari kamar shi ma'ana kake kokarin ka halaka saboda rashin ta au kaman shaffahu eh, shaffahu ko naka shakka ne ko shaffahu nace kaman shaffahu sukmu kamar wanda cuta ta kashe shi tajannaba ityan alhabibi ta'assuman ya guji zuwa ga masoyinsa saboda gudun kada ya fada laifi kada ya fada saban Allah ala inna hijran alhabibi huwa al-ismu amma kauracewa masoyi shine laifin sauraka ya guji laifi amma ya fada cikin wani laifin fa zuq hajraha qad kunta taz'amu taz'umu annahu rashad to ka dandani unar rashin haduwa da ita domin kana ga wannan shine hankali shine abin da ya dace don haka tsantsani unar wannan ala ya rubba ma kaza zamu kuma sau tari kakan iya zuriya abu haka yake kuma karya ne ba hakan yake ba to suna jingina masa wannan wannan magana a cikin littattafan littattafan adami ba wai littattafan hadisi ba suka ce wa haza umar ibn abdul aziz suka ce ga kuma labarin umar dan abdul aziz kowa ya san umar dan abdul aziz ɗaya daga cikin tsarkakan halifofi na daular banu umayya da aka yi da ana danganta siyasarsa da siyasar lokacin ya yi so hmm? ban kula ba to za mu bari mu tsaya a nan yanzu to ai haƙuri yau za mu yi karatun ɗaya ne insha Allah sai sai gaba ba iznillah koya koya ko a ci gaba eh? to shi ke da bari a ci gaba wala sai na so to masha Allah a kira sallah eh? to sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi